بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة wa وبركاته yan uwana da muka saba haduwa da ku ta wannan tasha mai albarka tasha da take wa muku shirye-shirye na musulunci masu amfani bayan sallamar musulunci da ta gabata da kuma fatan alkhairi idan ba a manta ba a karatuttukanmu na baya muna bayani ne kan asaumu ahkamuhu wa mufattiratu azumi bayani akan hakikaninsa menene hakikanin azumi wasu daga cikin hukunce-hukuncensa muhimmai da kuma abubuwan da suke ruguza shi su lalata shi su bata shi wa mutum allah raba mu ya kare mu daga bacin azumi lallai mun yi bayani akan hakikanin azumi ko mun yi bayani akan da dama daga cikin hukunce-hukuncen da suke da alaka da azumi musamman kuma azumin watan ramadan haka kuma a darussanmu na ƙarshe karshe mun yi bayani akan kaɗan kuma muhimmai daga cikin abubuwan da suke lalata wa mutum azuminsa a inda muka yi bayanin cewa saduwa tsakanin namiji da mace ko kuma shigan azzakari cikin farji malamai suka ce farjin nan kuma ko da na dabba ne ko da na halal ne ko da na haram ne a cikin yinin azumi wannan yana lalata azumi kuma babban laifi ne da yake bukatan bawa ya yi tuba zuwa ga ubangijinsa da neman gafara la'alla idan ubangiji ya ga dama sai ya yafe masa a ta tuba a ta neman gafara ga da allah ya jarrabe shi da aukawa cikin wannan aika aikan laifi sa'an nan abu na gaba dole wannan azumi da ya lalata shi sai ya rama shi dole kuma sai ya yi kafara wadda shine yanta bawa mumini mai lafiyayyen gabai da sauransu yanta baiwa mumina idan ba shi da iko da halin mallaka ko sayan baiwa din to daga nan sai ya yi azumi guda 60 ko in ce azumin wata biyu a jere ko 60 ko 59 ko da takwas gwargwadon kwanakin watan wata biyu a jere idan kuma ba zai iya ba daga nan aka ce ya ciratu daga nan ya tafi abu na uku wadda shi ne ciyar da miskinai guda 60 to wannan ne babban laifi da wanda ke lalata azuminsa ko ya lalata azuminsa zai lalata azumin da shi saduwa ko shigar da azzakari cikin farji da gangan a cikin yini to sai kuma abu na biyu wadda shi kuma biyan bukata ne da fitar mani ba da shigan azzakari cikin farji ba cikin zaɓin mutum ba wai ta hanyar mafarki ba ta hanyar sumbantar matarsa ko rungumanta ko shafanta ko kuma abin da ake kiransa istimla'i ya fitar da mani ya ji daɗi to lalle wannan mutumin ya lalata azuminsa kuma dole sai ya sake wannan azumi yana da kuma zunubi a wajen Allah ana neman ya yi ta tuba ya yi ta neman gafara amma dangane da wannan mutumi muka ce shi kuma ba a ce kafaran yan tabaiwa ko azumi guda sittin ko in ce na wata biyu a jere ba haka kuma ba a nemi idan wannan ya gagara ya ciyar da miskinai sittin ba saboda babu aya babu hadisi da ta masa wannan amma dai mun tabbatar cewa babban laifi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake hukunta ai ta neman gafara kuma dole sai an rama azumin da aka lalata da fitar da mani da sha'awa abu na uku muka ce cin abinci da shan abun sha a cikin yinin ramadan da gangan ba da mantuwa ba shi ma yana daga cikin abubuwan da suke lalata azumi suke ba shi mutum a cikin yini da gangan ya ci ko ya sha to lallai azuminsa ya ɓaci yayin da ko muka yi magana wadda da mantuwa ya manta ya ci abinci ya manta cewa yana azumi musamman farko farkon azumi akan samu farko farkon ramadan akan samu wannan matsalan a wajen mutane da yawa saboda istishabin halin da suke cikinsa a kwanakin da suka kasance kafin azumi sukan ci abincinsu da rana su sha abin sha sai ya manta sai ya ɗauka cewa ba azumi ba ne sai ya ɗauki abin sha ya fara sha idan wani ya gan shi muka ce ana so a babin ta'awuni alal birri wa taqwa ya faɗakar da shi kar ya ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya manta daga cikin ku ya ci ko ya sha to ya sani ubangiji ne ciyar da shi ya shayar da shi ya ce to shikenan tunda Allah ne mai ciyar da shi barin kyale shi ya karisa abincinsa muka ce wannan kan kuskure ne dole ya faɗakar da shi haka shi ma kuma in ya faɗaka cewa ya tuno cewa shi mai azumi ne haramun ne ci gaba da cin abinci ko shan abin sha alhalin ya gano cewa yana azumi in ko ci gaba to ya lalata azuminsa da gangan amma abin da ya na ci ko na sha da kuskure wannan kan bai bata masa azumi ba waɗannan abubuwan in ba a manta ba su ne abubuwa guda uku da kuma allurar da take da ake sa mata abinci ga majinyacin da ya gagara cin abinci to ita ma ana mata hukunci irin na ci da na sha waɗannan su ne abubuwa guda hudu da muka ambata a karatuka mu na baya cewa suka lalata wa mutum azuminsa abin da sa na sake maimaita su mu faɗaka za mu ga cewa kowanne daga cikinsu fitar afuwar shigar da wani abu ne jikin mai azumi idan muka lura da wato biyan bukata da muka ambata a matsayin abu na farko ko kuma fitar da mani ko kuma ci da sha ko kuma abin da ke ɗaukan hukuncin ci da sha kamar allurar da aka sa mata abinci a cikinta za mu ga allurar da aka sa abinci a cikinta aka soka wa mutum a jijiyarsa ko kuma abincin da ya sa a bakinsa har ya kai ga makoshinsa ko ya sa ta hanci har ya kai ga makoshinsa ko abin sha ko kuma saduwa za ka ga cewa dai duk wasu abubuwa da suke da alaka da shigan wani abu cikin jikin mutum wanda maluma kuma suna ce azumi shine kamewa ga bari shigarwa a kame a cikin wannan yinin da ake azumi ya zama ba a sa abinci a ciki ba ba a sa abin sha a ciki ba sa'annan nan ba a sa magani da abinci a cikinsa ta hanyar abinan ba to dai abubuwan da za su zo daga baya kuma za mu ga cewa suna da alaka da abubuwan da suka fita daga jikin mutum suka fita daga jikin mutum ko da yake shi ma fitan mani da sha'awa wani abu ne wato eh, na fita daga jikin mutum tare da kuma sha'awa to haka abubuwan da za mu ambata a baya kamar fitan jinin haiba da nifasi ga mace a cikin yinin da take azumi to wannan shi ma yana lalata mata azumi sa'an fitar da amai abin da ake kiransa a taƙayyo da gangan mutum ya ƙoƙarin fitar da amai ɗin da kansa to wannan ma da cewa fitarwa ne shari'a ta nuna yana lalata azumi haka kuma fitar da jini daga jiki ta hanyar yin kaho shi ma fitarwa ne kuma shari'a ta nuna yana lalata azumi sa'annan kuma za mu yi bayani akan yin ridda fita daga musulunci gaba ɗaya shi ma yana lalata azumi yayin da azumi a bayanin hakikaninsa mun ambata cewa shine ci kamewa ga barin ci da sha da biyan bukata na sha'awa daga ketowar alfijir zuwa wato faduwar rana muka ce tare da niyya to haka idan da mutum zai ce ya fasa niyyar azuminsa janyewa da kuma fita daga cikin niyyar da mutum ya kulla na azumi shi ma wannan yana lalata masa azumi to dai waɗannan su ne abin da suka rage mana kuma in mun kula za mu ga da yawa daga cikinsu suna da alaƙa da fitan wani abu daga jiki da haka ne za mu fahimci abin da wasu suke cewa abin da ke lalata azumi shine abin da ya shiga ciki ba abin da ya fita ba za mu fahimci kuskure ne saboda nasoshi na shari'a sun nuna fitan wasu abubuwa daga jiki din na lalata mutum azumi kamar fitar da amai da gangan kamar fitar da jini ta hanyar kaho a cikin yinin azumi kamar kuma fitan jinin haiba da jinin nifasi a takaice ba ka'ida ce eh, da shari'a na aya wa hadisi suka tabbatar cewa abin da ke lalata azumi shine abin da ya shiga kadai banda abin da ya fita ba bal mun samu a shari'a akwai abubuwa akwai abubuwa da suke lalata azumi din wanda kuma fita suke daga jiki ba shiga jiki din ba shi yasa shekul islam yana da magana ibnu taymiyyah آه، رحمه الله مجانا ميكو يأتي ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى جوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله يكي تشوى abinda wasu maluma ما سكي ko wasu سمتاني سكي faɗa babu fa bayaninsa a cikin dalilan alkur'ani babu kuma bayaninsa a cikin dalilai na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa babu a cikin dalilai me abin da ke hukunta cewa abin da ke lalata wa mutane azumi wadda Allah subhanahu wataala ya hukunta cewa zai lalata azumi haka manzon sa sallallahu alaihi wasallam bayanin cewa yana lalata azumi shine abin da ya zama wasilan fi dimagin ila dimagin aw badal abin da ya shiga ya isa zuwa ga jiki wato ya shiga aw da dakilin dakhilan min munfak ko ya shiga cikin jiki din ta ɗaya daga cikin kafofi kafan hanci kafan baki jijiya da sauransu babu dalili na shari'a da ya nuna cewa kawai abin da ke lalatawa mutane azumi shine abin da ya shiga ta ɗaya daga cikin kafofi din nan babu wannan aw sunan ila jawfin ko ya shiga ciki aw nahwi zalika min al-ma'ani allati yaj'aluha ashab hadhihi al-aqawil hiya manaq al-hukm inda Allah wa rasuli wanda wasu suke ce ai abin da ke karyawan shine wadda ya shiga ba wadda ya fita ba wannan kan babu shi cikin aya babu shi cikin hadisi shine yake cewa wa idza lam yakun dalilun ala ta'liqillahi wa rasulihi al-hukm ala hadha al-wasf kana qa'il don haka tunda babu dalili cikin alqur'ani babu dalili cikin hadisi kenan maganan wanda zai ce inna allaha wa rasulahu inna ma ja'ala hadha muftiran li hadha qawlan bila ilmin cewa Allah ya sanya abin da ke lalata azumi yana lalata azumi ne saboda kasancewa yakan shiga jiki idan mutum ya faɗi wannan ya yi abin da ake kiransa alƙawlu Allah bila il Allah kuma yana cewa kul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma, wal baghy bi ghairi al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun yana cikin abubuwan da Allah ya dauke su a matsayin manya manyan laifuffuka mutum ya faɗi wani abu addinin Allah ba tare da yana da ilimi kan abin da ya faɗan daga alkur'ani ko daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam don haka idan muka nazarci abubuwan da nassoshin shari'a suka nuna cewa suna lalata mutane azumi za mu ga wasu abubuwan sukan shiga cikin jiki yayin da wasu kuma sukan fita akan haka matsalar da take gabanmu ikhraju ad-dam bil ko kuma al-hijamatu yin kaho idan muka lura za mu ga cewa wani abu ne da ya fita daga jikin mutum wadda daga ƙarshe kuma zai hukunta masa rauni da kuma tasirantuwa da fitan jinin nan da ya abi don haka kenan akwai abubuwan da fita ne me ake kiran alhijama ko kuma menene alhijama malamai suka ce ikhraju masil alhijama ikhraju dami min aljildi dun al'uruqi abin da ake nufi da kaho ko ake kiransa kaho a harshen larabci shine abin da ko fitar da jini daga fata ba daga jijiya ba yawanci kuma akan kafa kaho sai a ja wannan fatar a ja ta sosai ta kumbura idan aka zara kahon sai a tsatsarga gashi da aska sa'annan kuma sai a jawo macaccen jinin da ke jikin fata ba macaccen jinin da ke cikin jijiyoyi ba to wannan shine abin da ake kiransa kaho kuma lallai shi kaho yu'athir alal badan yana sa jiki yayi rauni saboda wannan shari'a ta sanya kaho ɗaya daga cikin mufattirat abubuwan da suke karyawa mutane azuminsa don haka fala ya juzu lissa'imi sauman wajiban bayin azumi azumi na farilla malamai sai suke kawo banda shi kahon cewa har ma tabarru'i da jini saboda da ƙarshe idan aka zuki jini aka zuƙi jini a jikin mutum haka don a sa wani majinyaci zai sa wannan din ya zama yayi mai wanda ya bada jinin yayi rauni to sai a ce a cikin yinin azumi bai halatta ga mayan azumi na farilla ya yi tabarru'i ya yi sadaka da jininsa bi ikhraj damihi al-kathir alladhi yu'athir 'ala al-badan ta'thir al-hijama kamar yadda kaho zai sa jiki ya rauni to shi ma mas'ala ta gaba wato fitar da jini ta hanyar kyautansa ga mabukacinsa in dai ba an shiga hali na larurar da in ba a zari jinin nan ko ba a ciri jinin nan daga wannan ba shi wancan zai iya samun matsala ba in dai ba hali na larura ba malamin suka ce ba ya haka ba fala ya illa an yujada muttar lahu la tandafi daruratuhu illa bihi sai an ciro jinin an ba wancan a irin wannan yanayin kamar da malam Muhammad misali Uthaymin rahimahullah yake ambatawa cewa to a irin wannan ya halatta to dai yin kaho da kuma fitar da jini da yawa bi jami'i at-ta'thir ala sa'im suna yin tasiri mummuna su raunana su sashi yayi rauni wannan yana karya azumi mai dalili da yake nuna cewa yin kaho na karya azumi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin abu dawud da tirmizi da wasu maluma din kuma imamul hakim da wasu sa sun inganta hadisi din annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga mai kaho sai yake ce aftar alhajim wal mahjum da wanda ya kahon da wanda aka masa duk azumin su ya lalace tabbas akwai sabani kan wannan mas'alan wasu maluma suna ga ah, wato azumi ya kusa da ya lalace ne ba ya lalace ba amma da ingantaccen magana shine zahirin hadisin yin kaho yana lalata azumi kuma wannan shine mazhabar imamu ahmad wa akthar fuqaha hadis da yawancin maluman hadisi sun tafi akan zahirin hadisin aftara annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin fasaha da balaga da sanin lafazin da zai isar da sakon da yake so da haka lafazin da ya faɗa lafazi ne wadih ba ka da an yustir ba ne bal aftara saim aftara al wal mahjum a wani lafazin da ya ga mai kafan da wanda ake masa kafan sai ya ce aftara hazani waɗannan mutanen azumin su su biyu ya ruguje ya lalace فمتى احتجم الصائم فقد أفسد صومه لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم dangane da shi mai yin kaho malamai suke ce dalilin lalacewan azuminsa wadih saboda shi yin kahon ana ga cewa zai masa tasiri zai cutar da shi zai sa ya rauni shi kuma wanda ya yi masa kahon shi kuma an ce ya wato azuminsa shi ma ya lalace ne malamai suke cewa yaushe wa kada yufsidu sawm alhajim shi wanda yi. shi ma azumin sa ya lalace illa idza hajamahu bi alatin munfasilatin sai da in yayi amfani da karafu da ake amfani da su a wannan zamanin wadda baya bukatan azuka da baki ko wani abu makamancin wannan walam yahtaj ila massi addam bai bukaci ya tsotso ko ya fisgo jinin daga jikin shi marasa lafiyan ba idan ya zama ya amfani da waɗannan karafu na zamanin wasu maluma suna ga cewa fa innahu wallahu alam la to wannan kenan sai kuma wasu mas'aloli da suna da alaƙa da fitan jini shin suna warware ko suna lalata wa mutum azuminsa shin suna lalata masa azuminsa ga su kamar haka matsaloli kamar bakwai za mu ji hukuncinsu matsala ta farko shine khurujud dam bin ru'as mutum ya yi haɓo ta hancinsa jini ya fito ba ka kahoyi ba shin azumi sai na lalacewa shine mana yake cewa wala barra ala sa'im bi sahbi dami minhu fa yajuzu lid darurati wa yuftir dhalika al yawm yaqdi amma khuruju dam bir ru'af mas'alar da nake magana a kanta a ce jini ya fito wa mutum ta hanci ta hanyar menene habu aw su'al ko kuma yayi tari mai ƙarfi sai wani jini ya fito ya kirjinsa ko yana makamancin wannan awil basur mas'ala ta uku basir yake da shi ya je ya tsuguna kawai sai ga jini yana fitowa ta duburarsa aw qala asin ko kuma a tusge masa haƙorinsa ya je asibiti haƙorinsa yana masa ciwo ya jima yana abin ɗinsa sai likita ya ce fa ba yadda za a yi sai an cire maka haƙori sai ku a cire masa sai jini ya zama ya bulbulo ta wannan kafaɗin aw shaqqu aljarh rauni wani gu ya tsage a jikinsa sai kawai jini ya fito na shida tahlilu dam a ɗauki jini kaɗan a jikinsa don a auna lafiyansa wato ya je asibiti likita ya sa allura cikin jijiyansa ya zuƙo jini ya miƙa waɗanda za su bincika jinin don su gane akwai cuta kaza ko babu au gharz al ko kuma a soka wa mutum allura wadda babu abinci a cikinta sai ka soki jijiyan bawa sai jini ya bullo ta wajen shin fitan jinin nan na waɗannan matsalolin da muka ambata yana daidai da fitan jini na ƙaho don haka sai ya zama azumi zai karye to duk waɗannan wallahu alam duk ba sa lalata wa mutum azumin sa fala yufattar li annahu laysa bi hijama duk waɗannan ba ƙaho bane wala bi ma'anaha kuma ba su da hukunci irin na kaho idh la yu'athir fil badan ka hijama saboda ba sa raunana jikin mutum kamar yadda in aka yi ta masa kaho ana ta zuko jini ana zubarwa aka yi ta masa wani za a kafa masa kaho goma wani a kafa masa kaho biyar wani a baya wani a kai wani a cinya wani a kaza da karshe sai ya samu rauni a takaice dai waɗannan matsalolin mun ambato su ne don mu yi bayanin cewa duk da cewa jini yakan fita tare da su to amma ya bambanta da wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya nassanta cewa fitan jini ta hanyar sa shi kan na lalata wa mutane azumin sa wanda kuma shine yin kaho wallahu ta'ala a'lam daga cikin mas'aloli da malamai suke kiyasin shin za su ɗauki hukuncin ƙaho shine mas'alatul fast tsago a tsaga jiki a fitar da jini ba ta hanyar ƙaho ba wa fi ma'anar hijama ikhraj dam bil fast wa ikhrajuhu min ajli at-tabarru' bih wannan nayi maganan sa a fitar da jini domin a ba da shi fi sabilillahi ga mabukaci marasa lafiya zai raunana jiki don haka shi ma yana ɗaukan ana kiyasinsa da matsalan ƙaho haka kuma matsala ta biyu shine fitar da jini ta hanyar a yi ta tsaga jiki jini yana fita a yi ta tsaga jini yana fita wannan shi ma zai sa jiki ya rauni maluma sun yi kiyasin waɗannan matsalolin da matsalan hijama sun yi kiyasinta da matsalan yin kaho. matsala ta gaba wacce za mu iya ɗaukanta a matsayin matsala ta shida masala ta shida wadda ita ma tana da alaka da fitan jini shine khuruju damil haidi wal nifasi jinin haiba da jinin haihuwa ya fita wa mace wato mace al'adan ta zo a cikin ramadana ko kuma ta haihu a ramadana ko kafin ramadana sai kuma har ramadana ya shiga jininta na haihuwa bai dauke ba lallai fitan jinin haihuwa da jinin al'ada jinin haiba ga mace yana lalata mata azuminta duk lokacin da mace ta ga ɗaya daga cikin jini guda biyun nan to ta sani azuminta ya ɓaci azuminta ya ɓaci wa ba alaiha alqada kuma daga bayan ramadan ya ƙare in aka shiga shawwal ko sauran watannin kafin wata ramadan wajibi ne ta ƙidayi wasu yini gwargwadon yinin da ta sha ruwa a cikinsu a ramadan ta rama azumin nan da ke kanta saboda mai liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam fil mar'a alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum shin lamarin mace kan ba ita ce idan jininta na al'ada ya zo mata ba ta yin sallah ba ta kuma yin azumi ba sahabbai suka ce haka lamarin yake sai ya ce to wannan ke nuna na ƙasan mata da tawayensu ta bangaren addininsu su ba su da kamalar da namiji yake da ita shi namiji kusan kullum koyaushe matukar yana cikin hankalinsa matukar yana cikin hankalinsa dole zai yi sallah yayin da mace kuma in tana cikin al'adanta Allah subhanahu wataala ya yafe mata yin sallah din nan kuma haramun ne ta yi sallah tana al'ada yayin da azumi ma haramun ne ta yi shi tana cikin al'adanta ko tana cikin jinin haihuwa sai dai kuma shi azumi daga baya za ta kidayi kwanakin da wato ta sha ruwa a cikinsu sai ta rama su fi ayyamin ukhra to dai jinin haiba da jinin nifasi shi ma mufattir ne ko su ma mufattir ne minal mufattirat za mu iya ɗaukansa kuma a matsayin abu na shida ko na bakwai da ke lalata wa mutane azuminsu bayan wannan abu na gaba daga cikin abubuwan da suke lalata wa mutane azuminsu niyatul fitr niyatul fitr idan mutum ya yi niyan kawai ya karya azumi da kuma ridda ya fita daga musulunci da kuma a taƙayyu amdan mutum ya yi amai da gangan ya sa hannu ya kano ya zaƙulo ya jawo amai to duk waɗannan abubuwan suna lalata mutum azumi saboda ƙurewar lokaci lallabin da ke gabanmu na lokaci ba shi da yawa za mu jinkirta bayani akan matsaloli guda uku nan bi iznillahi tabaraka wa ta'ala sai Allah ya sake haɗa mu ni da ku cikin wani darasi mai albarka da muke fatan Allah mana jagora a cikinsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa masu kyau da sifofinsa maɗaukaka ya fahimtar da mu addininsa sanya mu daga cikin bayansa da suke jin zancen Allah su ji hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam su yi aiki da su allazina yastabi'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab muna kuma roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu kan yin azumin mu da dukkan ibadunmu kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake son a yi su saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu cewa mu rinka roƙon Allah subhanahu wata'ala inni ala اللهم wa على wa husni وحسن ya يا ka sanya mu daga cikin bayanka da suke kyautata maka ibada suke yin ibadodin nan kamar yadda ka umarcesu suyi kamar yadda manzonka Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ya koyar Allah ka mana jagora Allah ka sake hada fiskokinmu a darasi na gaba wallahu alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha